ka san ana shirye-shiryen zaɓe baɗi yana da kyau muwa jama'a tuni cewa lokaci ya yi ba dan kuma ba saboda baɗewar haka da yarda Allah mun yi zaɓe mun kare mun kare jam'iyyar bendis. to kaga waɗannan abubuwa dole in ba mun waye wa jama'ar mu kai ba to za mu shiga cikin wani hali na su kansu jama'ar tamu su gaza ganewa wai ne matsayin mu me wannan tafiyar kuma ka san sarai siyasa ce muke irin ta demokradiya siyasa ce muke yi irin ta neman mulki siyasa ce muke irin wadda ake jefa ƙura'a ya zama wajibi a kanmu alhaki wanda ya rata a wuyanmu kuma wadda doka ta bamu a demokradiyance mu zo mu yi bayani mu gaya talaka mu ga abin da muke ciki su san abin da ake ciki mu waye musu kai abubuwan da rudani da ake kana sa mu warware duka waɗannan kuma alhamdulillah da ke dama suna da sauƙin kai talakan ayardiyar gaba ɗaya sun gane kai har talakan ƙasar nan ma gaba ɗaya sun fahimci ina ake zuwa abubuwa da yawa suka faɗi talaka shi da kansa ne ke ji a jikinsa zai taru ka da aka taron yau ba kenan mu a wurin mu ya zama wajibi mu huto mu gaya wa jama'a ga abin da ya kamata su yi kuma abin da suka faɗi mu saɓani haka ne to kaga waɗannan abubuwa su ne yake tafi da mu a kowane lokaci kuma ma mutane tunin cewa baɗi zaɓe za mu shi ku zaɓen da za mu tafi muna fatan wannan mulkin ya zaɓe na gaskiya babu sata zabe za fara za fara da ƙananan hukumomi zuwa 'yan majalisa zuwa shugaban ƙasa haka doka haka ta bada kuma haka tsarin tahiyar zaɓe ke a nan ƙasar